ni hukuncin da ya fi min sauki shine wannan biyan kuɗin amma dai a wanda ya fi min sauri a hakikanin gaskiya shine zuwa kullum da nake ni da abokina mu je mu wannan shara da wankin ban ɗaki shine babban kalubale na a cikin duk hukunce hukuncen nan sannan kuma ƙarin ƙara convicting ɗina da aka yi ma akan kes ɗin sunana mubarak unique bikin liman kenan a cikin wannan barkwancin da aka gurfanar da mu a gaban kotu aka tuhume mu da mun mutuncin mai girma gwamnan kano da farko mun fara biyan wannan dubu goma goma dubu ashirin kenan kowane mutum ɗaya amma kudin dubu goma goma ne ta rabu gida biyu wannan dubu ashirin sannan kuma aka zo akan bulalar sannan kuma aka tafi yanzu muna kan shara da kuma wannan wankin da muke yi. eh mana zai hana mu ci gaba da yi ai dama muna yin karatun mutum ba yanzu ba kuma ba ba wai ba wai salon mu bane bai mu dauko sunan wani ko sunan wata mu zo mu aibata shi ko kuma mu zage shi ko mu ci mai mutunci wannan ma ba mun yi da wannan niyyar bane ba sai dai da yake kasan wani lokacin akan samu tuntuɓe a cikin abubuwan da ake gabatarwa to wannan ma shi ma ya kasance kamar tuntuɓe ne ba wai mun yi shi ba ne intentionally eh gaskiya ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya saka muka amsa laifinmu daga ni har a na'ibina da farko dai a wannan rana ita ce ta kasance ranar mu ta farko da muka tsaya gaban alkali kuma mun yi ƙoƙarin mu ga cewa mun yi wannan kamar yadda ne maka bayani na cewa mu ba mun yi bidiyon fatanci ba ne kuma ba wannan niyyar ce ta sa muka yi ba da kuma wasu bayanai makamanta amma ba mu samu wannan damar ba ko a ba mu samu wannan damar ba daga shi kanshi wanda yake gudanar da wannan shari'ar sannan kuma na biyu duba da lokutan da muka muka yi a tsare kafin ma gurfanar da mu a gaban kotun na daya daga cikin abin da ya sa ma kai tsaye ma muka amsa domin muna ganin cewa ma to tun da dai an tsare mu tsawon wannan kwanakin ma kafin ma mu amsa in ma mun ma amsa ne ci gaba za a yi da tsare mu in kuma ba haka ba ko kuma wani abu makamancin haka to abin da ya sa muka amsa kenan sannan kuma da kwarjini na idan mutane a lokacin da muka tsinci kanmu a cikin wannan kotu da kuma wani abu makamancin haka shi ma wannan wani abu ne mai zaman kanshi muna ci gaba da tattaunawa da shi lauyan mu idan da yiwuwar ɗaukaka ƙarin za mu ɗaukaka in kuma shi yana ganin cewa babu buƙatar hakan to duk dai a yanzu muna nan akan wannan gaba domin mu ga cewa mun ba hanyar da ta dace don mu ga mun yi zaɓi mai kyau akan shi al'amarin Eh, ina dai ta ji suna magana a kafafen sada zumunta da kuma sauran media. Amma dai har zuwa yanzu ni da su ba mu magana ba ban dai sani ba ko lauya na ya yi magana da su amma dai ni da su ban yi magana da su ba saboda wannan ba hurumi na ba ne ba a wannan lokacin kamar an yi limitin dina ba ma kowa nake magana irin wanda eh, ta danganci haka da shi ba. to kasar rubutu mafi yawanci dai a abin da na fahimta shine don yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara min ƙarfin gwiwan ma cewa eh lalle yana da kyau inda akwai hanyar da za a bi a neman mun sassauci a neman mun ba da dama mutane ba su goyi bayan abin da shi mai shari'a ya yanke ba sannan kuma wasu ma suna ganin cewa ba haka ya kamata a bi a yanke wannan hukuncin wannan laifin da muka yi ba. to amma ka sani a shi al'amari irin wannan musamman kamar mu da muke a cikin shi dole duk wata hanyar da muke ganin cewa maslaha ce a gare mu za mu yi kokarin mu ga cewa mun bi ta kuma za mu yi kokarin mu ga cewa mun yi na'am da ita To abubuwan da mutane gaskiya a suka yayyada wanda na gani kuma nake ganin cewa ba gaskiya ba ba. Na farko wasu suna yayyada cewa mun zagi eh, shi mai girma gwamna wanda ba gaskiya ba ba babu inda muka ɗauko kalma kaza muka zage shi ko kuma muka tafi direct muka yi attacking ɗin shi da dama wasu suna kawai yada propaganda ne wasu ma ba kalli ma bidiyon ba kawai abinda da za su je suna faɗa cewa ai wane da wani sun zo sun zagi gwamna. wannan ba gaskiya bane ba sannan kuma akwai wasu bidiyoyi da na ga suna yawo ana cewa mu ne lokacin da ake dukan wannan shi ma ba gaskiya bane ba sannan a kudin da muka biya na tara wasu suna cewa dubu ashirin muka biya mu biyan shi ma ba gaskiya ba ne ba kowa ne dubu ashirin ashirin kuma wannan bulala wasu suna ma cewa ai ba a yi mana ba shi ma ba gaskiya ba ne wasu kuma suna cewa ba ma zuwa wannan community service din ma'ana shara da wannan wanki na ban daki shi ma ba gaskiya ba ne ba insha Allah za a ga sauyi kala-kala na farko zan yi cewa tun daga production din ma na bidiyon za a ga quality din insha Allah zai canja sannan za mu yi kokari mu ga concept din ma mun ma daina ma kiran ma suna ma kwata-kwata insha Allah amma za mu dinga bayani yanda shi mai sauraro ko kuma mai kallo zai fahimci inda muka dosa sannan kuma in Allah da za mu kokarin mu ga cewa mun kawo wani salon ma wanda ba lalle eh, irin wannan wanda aka wannan format din ba da muke na ni da shi a matsayin kama a liman da na'ibi za mu iya kawo wani ma salon daban wanda insha Allah shi ma zai nishadantar kuma zai ilmantar da kuma tunatar a lokaci daya To gaskiya ni hukuncin da ya fi min sauƙi shine wannan biyan kuɗin. Wanda kuma ya fi min tsauri zan yi cewa a duk da gaskiya wannan bulala abu ne mai muhimmanci yi magana a kanta. duba da inda aka yi mana an yi mana shi a public ne sannan kuma a lokacin da aka yi mana akwai abokai iyaye yan uwa mutane dai makamanta haka amma dai a wanda ya fi min tsauri a hakikanin gaskiya shine zuwa kullum da nake ni da abokina mu je mu wannan shara da wankin banɗaki shine babban kalubale na a cikin duk hukunce-hukuncen nan sannan kuma ƙarin ƙara convicting dina da aka yi ma akan kes ɗin shine abin da ya fi tayin min da hankali gaba ɗaya sabida recently ma na gama ni service dina wanda ni na dawo da sati ɗaya ne ina jin aka kama ni kuma lokacin da na dawo na dawo da kamar ƙarfin gwiwa cewa yanzu lokaci ne da ya kamata in je in ci moriya abin na karanta to kwatsam kuma sai wannan tsautsayi ya zo ya shiga tsakani aka ce wa ni convicted dina kaga wannan shi ya tashi kamar a abin da kawai sai da dinga kallon shi amma babu damar da amfani da shi ko kuma wajen wannan certificate dinawa.